من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله barkan da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da sha shida ne ko sha shida ga watan rajab a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga zuwa Madina wanda kuma yammaci na daya ga watan tara shekara ta dubu biyu da hudu darasin da ya gabata mun tike a ƙarshen suratul waqi'a yau kuma za mu tashi farkon suratul hadid suratul hadid kuma ita ce sura ta hamsin da bakwai a jerin surori na alkur'ani mai girma daga sama mala yace wa hiya tis'un wa isruna aya suna kunshe da ayoyi 29 kuma sura ce makkiya aw madaniya wato wadansu sun ce makkiya wadansu malaman tafsirin sun ce madaniya amma zan ce mafi inganci sura ce madaniya wannan shine zancen da ya furin jaye har ma waɗansu malamai sun yi kaito ijma'i wajen kasantuwar ta sura madaniya wa mawdu'uha ar-ra'is bayanul imani i'tiqadan wa qawlan wa amalan babban abin da surar take kira zuwa gare shi bayyana wa mutane hakikanin yadda imani yake ta fuskar kuduri da kuma ta fuskar maganar baka da kuma aiki bil amwali wal abdan shi aikin nan za a yi shi da dukiyoyi kuma za a yi shi da gangan jiki dukan wannan ke gaskata imanin da yake cikin zuci fi sabilillahi kuma za a yi aikin ne dan yada kalmar Allah fatan mu ubangiji ta Allah ya mana jagoranci wajen fahimtar ayoyin daidai da kuma bayyana su daidai tare da yin aiki da su bi Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم bayan bismillah ubangiji ta ala ce sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard ma fi samawati abinda ke cikin sammai wal ard da abinda ke cikin kasai sabbaha lillahi dukkan su sun yi tasbihi da Allah subhanahu wa ta'ala ai nazzahahu kullu shay'in dukkan wani halitta da ke sama da ƙasa yana tsarkake Allah daga dukkan wani abokin tarayya ana tsarkake Allah ne daga al'amurra guda uku tsarkake shi daga asali tsarkake shi daga reshe tsarkake shi daga kili ko tamfa idan an ce an tsarkake shi daga asali ma'ana ba a haife shi ba an tsarkake shi daga rishi ma'ana bai haifa ba lam yalid wa lam yulad kuma idan an tsarkake shi daga kini ko sa'a shi ne wa lam yakul lahu kufuwan ahad dukkan halittun sama da wanda ke cikin sama da wanda ke cikin ƙasa suna itikadi suna masu tabbatar da cewa lalle Allah shi kadai ki bada abokin tarayya تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم innahu kana aliman ghafura sammai gaba ɗayan su da kasai da abin da ke cikin su na halittu duk suna tasbihi ga Allah malai ce wa tasbihu tanzihu Allah ta'ala abin da ake nufi da tasbihi shine tsarkake Allah itiqadan wa qawlan wa amalan wato a itikadi kudurin zuci sai da zuciyarka za ta kudurce dayantaka da kadaitakar Allah a cikin kowane abu wa qawlan a baki kuma ka furta haka wa amalan tare da aiki ana tsarkake shi ne amma la yaliku bi jalabihi daga duk abin da bai dace a dingina masa shi ba subhanahu wa ta'ala mala yace min sabahatil ardi wal ma'i zahaba wa ab'ada fihi ma asalin kalmar sabaha daga sabaha ne idan an ce sabahatil ard idan mutum ya tafi cikin kasa ma'ana ya tafi kuma yayi nisa ciki waji abima duna man tagliban lil aktsar wani zai iya cewa me yasa aka ce ma fi samawati ba a ce man fi samawati ba domin akwai bambanci tsakanin kalmar man da ma ta fuskar ma'ana man tana nuna dangin al'amura masu hankali kamar mala'iku da mutane da aljanu amma ma tana nuna sauran halittun da ba su da hankali kamar dabbobi da kwarika da halittun cikin ruwa da halittun fako da masu motsi da marasa motsi to ai da sai a rinjayar da man dan a dubi janibin masu hankali amma sai aka rinjayar da ma aka dubi janibin halittun da ba su da hankali malin ce tagliban lil asar dan a rinjayar da janibin waɗanda suka fi yawa wato abin nufi bisa ga wannan zuci idan an ɗauki sauran halittu waɗanda suke ba masu hankali ba dabbobi da kwarika da halittun ruwa da na waje da sauran halittu wanda ba masu rai ba duwatsu itace bishiyoyi da ruwaye yawan waɗannan ya fi yawan mala'iku da mutane da aljanu shi ne tagaliban da asfar arin jami'an waɗanda suka fi yawa to amma hakikanin gaskiya cewa waɗannan sun fi yawa sama da mala'iku da mutane da aljanu abu ne wanda yake bukatun da su domin gaibu ne waye san halittun cikin ruwa gaba ɗayan su ballan sana'a sai gidan su kuma waye ya san adadin mala'iku balla zana san ki digar su ya gane cewa halittun da ba masu hankali ba sun masu hankali yau mala'iku ba ai suna da yawa hadisi da dama sun nuna ayat alqur'ani ta ce wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu ba an da ya san yawan rundunar ubangijin ka sai shi sannan ga hadisi wanda manzo Allah ya ce affatis sama'u wa huqqalaha anta itta yace sama ta yi koyi ya cancanta ta yi koyi domin a inda sama a a samai gaba ɗaya babu wani wuri da ya kai inda faɗin dan yatsa hudu face akwai mala'ika a wurin yana su daga Allah to kaga girman sama guda ɗaya ma ya fi girman kasa ballantana dukkan samai da haka Allah ya mana izina da shi antum ashaddu khalqan am sama sannan yace la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin halittar sama da kasa ya fi halittar mutane ma'ana halittun sammai abinda sama za ta ɗauka na adadin halitta ya fi abin da wanda kasa take ɗauke da shi sama ta ɗaya ma ballanta na ta biyanta da ta ukun ta har zuwa ta bakwai sannan ga hadisin da yake nuna cewa akwai ɗaki a sama ta ɗaya wanda ake kira baitul izza wanda a kowane yini mala'iku dubu ke shiga cikin su sujada ko su ibada da fita in sun fita ba za su sake shiga ba tun daga farkon duniya har yau kuma har a tafi kiyama to dubu dubu su farkon duniya zuwa yau nawa kenan wannan adadin da abin yana da yawa malamai sukan faɗi wannan to amma dai abin ne wanda gaskiya yana buƙatar nassi wajen mu iya cewa waɗannan sun fi waɗannan yawa amma dai sukan faɗa su ce daga liban lil aksar wato dan waɗannan sun fi yawa amma waɗannan sukan ce da liban lil ghairil uqala to kaga wannan ya fi an rinjaye da janibin waɗanda abin nan amma a ce waɗannan sun fi yawa to yana da abin da ubangiji ta ce sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard wa huwa al aziz al hakim shi Allah shine al aziz mabwayi a cikin mulkin sa sannan kuma shine al hakim mai hikima fi sulhi a cikin abin da duk ya aiwatar ay la yaghlibuhu shay ba abin da ke rinjayar ubangiji wa kullu shay'in yaf'aluhu bi hikmatin ala wifqi muqtadahu duka abin da Allah ya zartar akwai hikima gwargwadon yadda ya zartar sai dai kila hikimar nan ta bayyana ga wasu kila kuma ba za ta bayyana ga wasu ba lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumit lahu mulku samawati wal ardi gare shi mulkin sammai da ƙasa yake gaba daya wato banda shi ba mai mulki a cikin sama ko a cikin ƙasa duk waɗanda ubangiji ta Allah ya ba su mulki a wani shafi na ƙasa to ara musu yayi kafin wani lokaci wato ya kwace daga hannunsu kuma ya mika hannun wadansu kamar yadda wannan ita ce sunnarsa subhanahu wa ta'ala ya sanya mutane su zama khala'if mamaya a bankasa huwa allazi ja'alakum khala'ifa fil ard ubangiji shine ya sanya ku zanto mamaya a bankasa wa huwa lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiit shike kashewa shike rayawa ma'ana shike rayawa bil insha'i ta hanyar samar da halitta a karan fali wa yumiit shine kuma ke kashe eh, kowanne rai wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi mai iko ne akan komai huwa al-awwal wal akhir wal zahir Allah ta'ala shi ne al-awwal na farko ai qabla kulli kafin kowane irin abu bila ba dan yana da farko ba wal kuma Allah shi na karshe ba da kulli bayan karewar komai bila ba tare da shi din yana da karshe wato na farkon da kowa shi ne saman mai kafin samuwar ababen samarwa na ƙarshen da dukkan samammu za su kare kuma shi baya kare shi ne al'akhir wato al'awul al'akhir sannan al-zahir shi ne al-zahir lafazin al-zahir yana nufin maɗaukaki sannan yana nufin wato mai rinjaye wanda ba abin da ke gagararsa amma al-zahir wanda yake sama da komai kenan dukkan halittu gaba ɗaya ya su suke shi yana sama su domin mun halittun kasa gawa muna kasa halittun sama ta ɗaya na sama ta biyu suna sama su halittun sama ta uku kaga sun tsara na sama ta biyu halittun sama ta hudu kuma suna kan na sama ta uku har ka je kan na saman bakwai wato ka kursiyu kuma shi kuma duk abin da ba shi ba to yana kasa da shi in ba abin da yake sama da kursiyu din ba shine wani tafkikin teku a sama to sama da kursi kuma sai al'arsh al'arsh shine karshen halittu daga sama duk abin da ba al'arsh ba kasan al'arsh to kuma ubangiji ta ala yana saman al'arsh to shi shine abuwa yasa waɗansu malaman tafsir suka ce al'ali wanda yake saman komai abin da baki bai na mai yana ƙasa da shi sannan Allah ta'ala shi ne albatin wato albatin yana ɗaukar ma'ana guda biyu kudin ce albatin batil mazamin komai ko albatin wanda yake kusa da komai babu abin da yake hijabi tsakanin Allah da kowace halitta a bankasa yanzu a nan duk wanda yake sahun gaba da wanda yake sahun karshe sahun da ke tsakanin na farko da na karshe sun zama hijabi ta yadda na bayan can baya ganin na gaban na gaban baya ganin na bayan dan waɗannan sun kare masa shi to shi Allah ba wani wanda zai karewa Allah ganin ka ko gani na ko ganin kowa shine al-batil wanda hijabi ba da tasiri wajen hana shi ganin mutane idan kana cikin tsaki ka kulle tsaki kuma ka kwanta a karkashin gado kuma ka lallabe kanka da bargo bayan bargo bargo bayan bargo tufafin na ƙarshe da yake taɓa jikinka ubangiji ya fi wannan tufafin kusanci da kai sannan waɗannan bargunan da ka lullube kanka da ƙarƙashin gadon da ɗakin da gidan gaba ɗaya ba su da tasiri wajen su hana Allah ganin ka shi ne albatul wata kai za ta faɗa a hanzo da za ta muku wannan bayani ta ga wajen fassara albatul ba ka da kalma ɗaya ɗaya a hausa dai idan ta ce shi ne na baɗi ne bai ba da wannan ma'anar da na faɗa muku yanzu dan kawai abin da za a ɗauka shine na batini sai wani ya ɗauka shine koyayye wanda ba a gani wannan shine kalmar batini za ta riga zuwa a zuwa kwallon misali to amma albatin abin da yake nufi makusancin da ba abin da yake kare masa ganin halittunsa ko sanin abin da suke wannan ita ce fasara ta farko da salaf suke masa waɗanda suka ce albatin wato masanin dukkan al'amura na koyi kaga sai zanto az-zahir masalan dukkan al'amura na sarari sannan al-batin masalan dukkan al'amura na koyi amma idan ka dauki az-zahir wanda yake saman komai sannan al-batin wanda yake tare da komai da ilimin sa da jinsa da ganinsa yana saman komai da zatin sa amma yana tare da komai da me ilimin sa da jinsa da ganinsa ta yadda hijabi ba ya tasiri wajen ya kare maka shi ko ya kare mishi kai ba wani hijabin zai wa Allah ganinsa subhanahu wa ta'ala ina fatan kun fahimci wannan yasa manzo Allah ya fassara waɗannan kalmomi guda yace Allahumma antal awwal wa laysa qablaka shay wal akhir wa laysa ba'daka shay الظاهر وليس وليس فوقك شيء والباطن وليس دونك شيء ubangiji kai na farko ba wani abu kafin ka kai na ƙarshe ba wani abu bayan ka kai ne al-zahir madaukaki ba wani abu sama da kai kai makusanci laisa dunaka sai ba wani abin da yake shiga tsakaninka da bayi kusancin ilimi kusancin ji kusancin gani kusancin rinjaye kusancin iko da gudanarwa subhanahu wa ta'ala ina ji wannan ya fito fili wato ko kuma magana kai da kai mai ban sha'awa malaman salaf suna da suna da zance wajen fayyace waɗannan asma'u guda hudu yace waɗannan sunaye guda hudu a dunkula abin da suke sanar da dan adam ya ihadatullah subhanahu wa ta'ala bi khalqi cewa Allah na kewaye da halittunsa in kuma ya ce abin na kewaye da kai ya yace ihata kuma iri biyu akwai ihata zamaniyya akwai ihata makaniyya yana kewaye da kai ta fuskar bigire yana kewaye da kai ta fuskar zamani ya ke wai da duk fuskar zamani ma'ana ya ga farkon kuma ya ya ga kaga ya ke wai da duk fuskar zamani amma wanda bai ga farkon ba karshen ka kadai gani ko wanda karshen ka ya gani ko wanda farkon ka gani bai rika karshen ka ba ma'ana a gabansa aka haife ka tashi amma kuma ya mutu gaban ka kaga ya ga farkon bai ga ah, ko wanda karshen ka kawai ya gani bai san lokacin da aka haife ka ba ka girme shi amma kuma a gaba su mutu kaga amma shi ubangiji ya ga farkon komai ya ga karshen komai kaga wannan ihata ce zamaniya ya rige da ihata makaniya yana saman komai subhanahu wataala sannan yana tare da komai da jinsa da ganinsa yana saman komai da zatinsa yana tare da komai da jinsa da ganinsa da iliminsa ya zama ihata makaniya ba inda zaka ce wanda bai danka ba والله بكل شيء محيط وكان الله بكل شيء محيطا دينا في ويد قومي سبحانه وتعالى هذا إحاطة رمانية هذا إحاطة مكانية ولكن عبنا ابن الكريم فقد أتكلم لتاف من طريق الهدايتين وباب السعادتين يتي فأوليته سبقه لكل شيء وآخريته بقاؤه بعد كل شيء إذا أنت شيء لفرقه أنا نكون يارجع يقومين idan an ce shine na karshe ana nufin wanzuwarsa bayan karewar komai kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wani ikira kullu ce in halikun illa wajen ha wa laifin turja'un ina na hannu na واليه ترجعون wa نحن alai ha wa ilai na yurja'un ma'ana shi ne mai wanzuwa bayan komai subhanahu wa ta'ala wa zahiriyyatuhu subhanahu fawqiyatuhu wa uluhu ala kulli shay idan an ce shine az-zahir ana nufin daukakosa da kasancewarsa saman komai wa ma'ana zuhur shi ma'anin lafazin az-zuhur a harkar larabci yaqtadi al-ulu yana nufin daukakuwar abu wa zahiru shay'i huwa ma ala minhu wa hafiz batini idan an ce zahiru sai abinda yake sama da abu sannan kuma ya kewaye ya kewaye batininsa wa butunuhu subhanahu ihafatuhu bi kulli shay' idan an ce Allah shine al-batin gaba da abu ana nufin yana kewaye da wannan abu bi haythu yakunu aqraba ilayhi min nafsi ta Allah ya fi ranka zama kusa da kai wa hadha qurbun ghayru min habibihi wannan kusanci ne ba wai kusancin masoyi zuwa ga masoyinsa ba ya fi nan haza launin wa haza launin wannan wani kala ne na kusanci wancan kuma wani kalan ne na daban ba dai suke ba فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة gaba ɗaya waɗannan sunaye guda hudu abinda suke nunawa ubangiji na kewaye da halittu wahi ihafata ne ita kuma kewaye game da halittu iri biyu zamani wa makani fa ihafatu awwaliyatihi wa akhiriyatihi bil qabl wal ba'd gamewar da yawa bayu ta bayan ta hanyar sunansa al awwalu da sunansa al akhiru wato ya game da su ta hanyar qabl wa ba'd kafin da bayan kafin komai da komai bayan komai yana nan kafin komai kuma zai wanzu bayan komai kaga ya kewaye su ta zamani wa kullu sabiqin intaha ila awwaliyati wa kullu akhirin intaha ila akhiriyati duk wani wanda ya riga to Allah ya riga wannan abu duk wani wanda ya zo karshe to Allah kuma yana karshen sa fa ahatat awliyatuhu wa akhiriyatuhu bil awail wal awakhir awliyarsa da akhiriyarsa sai suka game da dukkan wani abu na farko da dukkan wani abu na karshe wa ahatat zahiriyatuhu wa batiniyatuhu bi kulli zahirin wa batin daukakuwarsa da saninsa game da komai sai ya game da dukkan wani madaukaki Allah na sama da shi dukkan wani na tare da shi ta hanyar jinsa ba ma min zahirin illa wallahu ba wani abu da za a ce madaukaki face Allah na sama da shi wa ma min batilin illa wallahu babu wani abin da yake koyayye a karshen kasa face ubangiji ta Allah tare shi da jinsa da ganin sa wani abu baya masa hijabi tsakanin su wa ma min awwalin illa wallahu qablahu ba wani na farko face Allah na kafin sa wa ma min akhirin illa wallahu ba'dahu babu wani na karshe face Allah na bayan sa fal awwalu kidamuhu wal akhiru dawamuhu wa baka'uhu wal zahiru uluwuhu wa azmatuhu wal batinu qurbuhu wa dunuwuhu wane mutum al'awwal abin da yake nufi kasancewa sanar da tun azal daɗin da ba su da farko Al'akar abin da yake nufi dawwamamme bayan karewar fararru da al-zahir yake nufi wanda yake saman komai abinda da batin yake nufi wanda yake kusanci da dukkan halitta fa sabaka kullu shay'in bi awwaliyati ya riga ya komai dan shi ne awwal wa baka ba da kulli shay'in bi akhiriyati zo komai ya kare ya bar shi dan shi ne al'asiru wa ala ala kulli shay'in bi zuhuri yanzu to yana saman komai dan ne al zahiru wa dana min kulli shay'in bi butunihi ya kusanci komai dan ne al-batin wala yahdubu anhu zahirun batinan ba wani abu da ya fito fili da zai kare masa na boyen bal batin lahu zahir abin da yake na boye ma shi zahiri ne a wajensa wal ghaibu indahu shahada gaibu sai ne a wurinsa. sa wal ba'idu minhu qarib wanda yake nesa to a kusa yake da Allah wa sirri indahu alaniya abinda yake sirri to sarari ne a wajen Allah fa hadhihi al asma' al arba'a تشتمل على أركان التوحيد وأن سنة يبدأ الأول الآخر الظاهر الباطن سنكون سنكون التوحيد فهو الأول في آخريته والآخر في أوليته والظاهر في بطونه والباطن في ظهوره لم يزل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا bayanin da yake kenan mai tsawo zai je sun yi tai wannan dai kawai na karanto muke. sun sai jizo zai ne littafin tarihul hijra tai ne babu ta'ada tai ibnu qayyim ubangiji subhanahu wa ta'ala ya هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم كما الله مثلا كما دكومي سيكون شيء والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور هو الذي خلق السماوات والأرض ubangiji shine wanda ya halicci sammai da kasai ya samar da su daga babu fi sittati ayyamin cikin kwanaki guda shida sun mastawa alal as. sannan ya daidaita akan al as kwanaki guda shida ma da yace min ayyami dunya cikin kwanakin duniya awwalu al ahad wa akhiru al juma'a daga lahadi zuwa juma'a waɗansu malaman suka ce wato abin da ayar suke nufi ya samar da waɗannan halittu cikin abin da yake gwargwadon kwanaki shida domin a lokacin babu rana ballantana hudu wata da wata amma tsawon awannin da muke samu a cikin dare da yinin mu so shida a cikin wannan tsawon lokacin da Allah ya samar da sama da kasa wannan zance na farko kenan waɗansu malaman suka ce a'a kwanakin waɗannan na wajen ubangiji subhanahu wataala daban suke da kwanaki ne kidaya na dan adam da Allah ya ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta hudu ne daya a wajen ubangiji kamar wato ƙarshen shekaru dubu ne cikin irin abin da kuke lissafawa ko kuke yawa ta alifu ce mai ta hudu ma'ana dai sabani malamai suka ubangiji dai ya ce ya samar da kwanaki guda ya samar da dare da yini cikin kwanaki guda shida ma'ana sammai da kasai ka cikin kwanaki guda shida sun wa al'arsu na yi da rika kan al'arsu to wannan haka galibin ayoyi suka faɗa cikin kwanaki guda shida amma idan muka kalli waɗansu ayoyi da ke cikin surtun fussilat sai su nuna lissafin kwanakin kamar ya ɗara haka da ubangiji ta ala ce kul a inna kun takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin wato ku bani labari menene dalilin da yasa kuke kafir cewa wanda ya halitta kasa cikin kwanaki guda biyu kuma kuke sanya masa kishiya kaga kasa cikin kwanaki guda biyu khalaqal ardi fi yawmayn kasa kwanaki guda biyu ta dauka cikin shirin ta wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin sannan ubangiji ta ala ya sanya duwatsun da ke cikin kasar ya sanya albarkatu da ke cikin tabaraka fiha wa qaddara fiha aqwata kuma ya kaddara menene ya kamata kasa ta rinka bayarwa na amfanin gona a kowace shekara tsakanin kayan abinci da kayan marmari da sauransu wannan kuma fi arba'ati ayyami albarkatun da aka sa cikin kasa da ma'adanai da bamfetar da gishiri da suga da sumunci da abubuwan da aka kaddara za su samar a kowane shekara na dangin kayan abinci da kayan marmari wannan fi arba'ati ayyamin a cikin kwanaki guda hudu sawa daidai wa daida lissa'ili ne ko da wannan ne tashi tambaya to wannan ne shine bayani an gane ku ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ma'ana sama kuma ya halitta su cikin kwanaki guda biyu to kaga da sabon biyu ga hudu biyu nawa kenan a zahiri sai mutum ya ganin kwanaki takwas ne in ko har haka za mu fahimta to kaga ya takaro da kalaka samawati da ardi fi tilka iyali dan jin zamu kwanaki takwas to shine malamai suke cewa halittar kasa kwana biyu ne haka albarkatun da aka sa a cikin ƙasa sun ma kwana biyu ne lokacin da yake wada ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin ana nufin in ka haɗo da biyun farko na halittar ƙasa da biyun sanya albarkatu ya zama hudu kenan wato biyun ɗazu an taho da ita nan wurin sai to arba ake a yarin sawa an lissa'ili to daga nan wurin kuma baka zahun da saba a samawa tun shi yau mai ne ta an ƙaro guda biyu an haɗa ya zama nan kenan shi da kenan shi kenan shi ne lissa duk wanda ya fahimci takwas a watan ayar to bai fahimci daidai ba ya kamata biyun farko shigar da su cikin biyu na biyu to kaga ya zama arba ta ayyamin kenan sannan sai ka rika dauki wancan biyan karshe kaga ya zama guda shida kenan kuma tawala rasu na Allah daidaita kan al'arshi irin daidaita da ta dace da shi subhanahu wa ta'ala akbaru khalqin lahi al'arshi shine mafi girma cikin halittun Allah istiwa'an yaliqu bihi irin daidaituwar da ta dace da Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma yaliqu fil ardi wa ma yakhruju minha ya san abin da ke shiga cikin kasa kamar ruwan sama idan ya sauka da mamata da ake binne su ko ma yakhruju ha ya san abin da ke fitowa daga cikin kasa kan nabati wal ma'adin kamar tsirrai da sauran ma'adanai wa ma yanzilu minas sama ubangiji ya san lissafin me ke sauka daga cikin sama kan rahmatul azab mana in rama ta sauka ko in nau'in azaba da ya jarrabar bayi da shi wa ma ya'ruzu fiha kuma ya san abin da ke hawa cikin sama kal a'malu salihah kamar dangin ayyuka na gari wa huwa ma'akum tare da haka yana tare da kushi Allah ta'ala bi ilimi da ilmin sa aina ma kuntum a duk inda kuke wallahu bima ba basir ubangiji ta'ala yana ganin duk abin da kuke aikata wannan na nuna cewa da Allah ce wa huwa ma'akum wato ma'iyya ce ta ilimi da ko ma'iyya da gani domin ba wanda za a ce wa huwa ma'akum a cikin harshen larabci kan fahimci abin da yake nufi ikhtilafu ne. wato zafi guda biyun da ta kudu da juna ba haka ake nufi ba ina ba ta amfaita ma'iyya abin da suke nufi wani na tare da kai ma'ana in ma dai na tare da kai a ra'ayi da aƙida da manufa ko da tsakanin garin da na akwai nisa sai wani ai namu ne wani ai yana tare da mu wannan na nuna gidan ku daya zaki je kuke kwana kina sai ku wata ku sarrafa ko shekara amma sai wani ai yana tare da mu abin nufi mun yi tarayya da shi a kan akida ko manufa irin daya amma akidan nan manufan nan ta addini ce ko ta siyasa ko ta wani abu na rayuwa sai a ce wannan na tare da to haka da Allah ce yana tare da bayi baya nufin cakuɗuwar zafi shi da zafi bayi da Allah an zalika uluwan kabira ubangiji ya fi karfin zafin sai cakuɗu da bayi idan ma har mutum ya haka to ya jingina na kasa zuwa ga Allah subhanahu wataala domin na kasashe ne zai cakuɗu da na kasassu duka mu nan na kasassu ne gajiyayyu ne da haka sai za ku mai shakuta da juna masallacin nan ya mana rufa in muka dauka ubangiji ta Allah ta rabu da mu da zatin sa ma'ana nau'in na kasar mu shi ya shafe shi wanda kuma ubangiji ta Allah ta karfin haka dan mu ginin masallacin nan ya mana rufa to me zai wa Allah rufa ba abin da zai wa Allah rufa subhanahu wataala da haka idan aka ce Allah na tare da bawa to ɗaya daga cikin biyu ake nufi akwai ma'iyya amma akwai ma'iyya khassa ma'iyya amma wato Allah na tare da bawa da jinsa da ganinsa da sa da kuma sa akan bawa ta yadda bawa din ba zai gagaru ubangiji ba sannan ya zama wantowa ma'iyya khassa keɓantacciyar ma'iyya wadda ba kowa ke ta ba sai ya to doriya akan abin da aka ambata baya ne yana tare da bawa da jinsa da ganinsa da sa da rinjayen sa akan bawa to yana tare da bawa kuma da taimakon sa da agajin sa da karfafawa sa shi yasa yace inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun ma'ana ubangiji ta'ala yana tare da masu takawa kishiyoyin masu takawa ba Allah na tare da su in dai mai iya khassa sai ba tare da su amma in mai iya amma sai ba yana tare da su dan ware masu takawa a ce Allah na tare da su wannan ya nuna mai iya ce ta musamman domin in tarayya ce ta komai da komai ba amfanin a ware masu takawa daga sanarwar da ba su takawa don kowa Allah na tare da shi to amma tarayya ta gaba daya ita ce tarayya ji da gani da ilimi ita ce wata wa ma'akum take nufi da kuma ma yakunu min najwa thalathan illa huwa rabi'uhum wa la khamsatan illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalik wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu kaga nan gurin ma'iyya ce amma an gane ku amma da Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Musa dan wansa Haruna innani ma'akuma asma'u wa ara wannan ma iya ce amma A iya ce sabta lokacin da Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam shi da sayyidina Abu Bakar idhu ma fil ghari in yaqul li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana ma iya ce amma ko sabta anan gurin inda inna Allah ma'ana mu biyu har manzo Allah ce ma baluka bisnaini Allahu salisuhuma me za ka ce game da biyan da Allah ne na ukun su kaga wanda ya zo mai iya ce khassa domin da amma ce su ma waɗanda suka zawo mai da Allah na tare da su ina fata da haka akwai mai iya amma akwai mai iya guda biyan da mai iya amma da mai iya ba wadda take nufin in an faɗi ta dole sai ga zafi ga zafi da juna ina fata fahimta kuma ayar ta nuna haka zafi tun da ce sun mastawa wa ardi kuma yazo ce wa huwa ma'akum irtawa wa ardi sai zo da zatihi wa huwa ma'akum sai zo ne bi ilmihi wa sabbihi wa basari akwai tanaquzi a nan ba wani zai ba kuma tawili domin idan dan ce tawili ka kautar da lafazi daga asalin ma'ana zuwa ga wata ma'ana ta biyu wannan ba ka kautar da lafazi daga wata sabuwar ma'ana ba sannan kana da karina a cikin aya da yake huwa allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al arsh sai ce ya'lamu ta karina ta ya'lamu ta nuna maka wa huwa ma'akum kenan min ilmi ya'lamu ma yajidu fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu min as-sama'i wa ma yanzilu fiha wa huwa ma'akum bimadha bi ilmihi aina ma kuntum sai kuma yace wallahi ma ta'malu al-basir huwa ma'akum kuma bi basarihi ka kana da karina a cikin aya shi ko tawili abinda ba ka da dalili ko nasi sun ko wace to amma abinda kake da wato dalili baya zama tawuri sai zan zurto tafsiri da bayani irin tafsirin da bayanin da in ba a yi shi mutum ba zai fahimta ina fata an gani Allah madaukaki ce lahu mulku samawati wal ard gare shi ne mulkin samai da kasa yake wa ila Allah turja'ul umur ya zuwa gare shi ake mai da al'amura gaba daya subhanahu wa ta'ala ay al mawjudatu jami'uha dukkan samammu gaba daya lamarin su na wajen ubangiji sai yake yulijin laila fil nahar wa yulijin nahara fil layl shigar da dare a cikin yini fa yazidu wa yanqusu al yini din sai ya karu kaga dare ya ragu wa ke shigar da yini a cikin dare fa yazid sai ga daren ya karu wa yanqusu nahar yini kuma ya ragu haka ake wani lokaci dare ya fi tsawo sama da yini wani lokacin kuma tsawo ya fi eh, yini kai ya fi tsawo sama da dare wa huwa alimun bi zati sudur ubangiji masani ne game da duk abin da ke cikin kirazan mutane ai bima fiha min al-asrar wal mu'taqadat abin da ke cikin zukata na sirri da kuduri ko aqida ubangiji ta'ala ya san shi malai ce wa bada an asbata al-adillata al-ma'qulata ala wujudillahi wa sifatihi bayan Allah ya tabbatar da dalilai na hankali irin waɗanda suke nuna samuwar ubangiji da sifofinsa amara nasa bil imani bihi ta'ala wa bi rasuli sai Allah zai umarci mutane wajen su yi imani da shi kuma su yi imani da manzansa sai ce آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه وأنفقوا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه نعم. فالذين آمنوا منكم منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم Ubangiji ce aminu billahi wa rasulihi ku imani da Allah kuma ku imani da a Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumu an iman aw istamilu tilka al-adilla al-madhkura fi insha' al-iman ayat dai ko dai tana nufin ku dawwama akan imani in mun wannan maganar da wannan kiran an fuskantar da shi ne zuwa ga mummunai ba a nufin ku yi imani a karan fada ana nufin ku dawwama akan imani kenan sun da matan suna da shi ko kuma a'a ku farar da imanin tun da da babu shi ku yi amfani da dalilan da aka ambata wajen samar da imani wannan in mun ce magana ce da aka fuskantar da shi zuwa ga wanda ba mummune ba an gane ku aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa anfiqu mimma ja'a lakum mustakhlifina fihi ku ciyar dan yada kalmar Allah daga abinda muka sanya ku kuka zanto halifofi a kansa ay min mali min mali man taqaddamakum ku ciyar daga dukiyar wanda ya riga ku domin duk dukiyar da ke hannun yanzu dukiyar da yake wani ne ya mutu ya bari in gida ne gidan wani da ya mutu ya bari in magani ne garin waɗansu wanda suka mutu suka bari abubuwa galibi da mutane ke amfani da shi na wanda ya mutu ne a baya tare to shine an sanya kuka zanto mamaya abin da ke hannun ku na dukiya ba ku ka samar da shi a karan fari ba kun gaje shi ne wajen wani wanda ya muku ya bari shi ne ku ciyar daga abin da aka sanya ku fi a kansa wannan haka waɗansu malaman tafsiri suka fassara aya waɗansu kuma suka ce a abin da ake nufi ku ciyar daga abin da Allah ya ku domin abin da ke hannun ku din nan asalin dukiya din ta Allah amma ku ya dan ara muku mulki din na wani dan lokaci kafin ku mutu ku bari kuma ya gaje kayansa subhanahu wa ta'ala domin almaru malullah wal ibadu ibadullah dukiya gaba ɗaya mallakar Allah ce bayi gaba ɗaya da halittu mallakar Allah ce ku ciyar daga abin da Allah san ya kuka zanto halifofi a kansa na amanu minkum wa anfaqu cikin ku duk wanda suka yi imani kuma sannan suka ciyar da dukiyarsu misal Usman bin Affan kamar Usman dan Affan da shi da ire-irensa lahum ajrun kabir to lallai kuna da lada wanda yake mai girma a wajen Allah idan an ce imani da Allah imani da shi da dukkan abin da ya jaba wanda ya shafe shi kaga dole kai imani da samuwarsa cewa yana nan kuma yana sama akan al'arshi dole kai imani da rububiyarsa wato ne mahalicin duniya da abin da ke cikinta shi ya samar da kowa kuma ya samar da komai kuma shi ke gudanar da al'amuran duniya shi kadai ba mai saya ce rububiyar dole kai imani da ilahiyya cancantar abota masa shi kadai ake yawa bauta wanda shi ba a bauta wa kowa kuma bautar daga gare shi ne zuwa gare shi ma'ana shi zai saukar da wahayi akan yadda za a yi bautar sannan kuma a yi masa bautar shi kadai idan aka bauta masa da abin da ba shi ya saukar ba to bautar ba ta zama tashi ba sannan kuma idan aka bautata masa da abin da ya saukar amma aka hada shi da wani nan ma bautar ba ta zama tashi dole sai ta zanto daga gare shi zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala kaga ba son zuciya ba bid'a daga gare shi wahayi kenan zuwa gare shi idan ka dauka daga gare shi ka rusu kowace bid'a zuwa gare shi ka rusu kowace shirka wanda shi ne dama la ilaha illallah muhammadur rasulullah domin la ilaha illallah ba shirka ce muhammadur rasulullah ko ba ne ba bid'a duk inda kaga an samu shirka a ban kasa to ba tsayar da rukunan la ilaha illallah bane dan haka sai aka yi kudurin yana da abokin tarayya duk inda kaga an yi bid'a to ba a tsantsanta ma'anar Muhammadu Rasulullah ba da yin an yadda manzon Allah ne kadai da kadan Allah to shi kadai zai faɗi yadda za a bauta ma Allah duk wani wanda ya ƙara ko ya rage za a kyale masa kayansa ina fata an fahimci wannan to daga nan sai imani ya asma'ihi wa sifati kyawawan sunaye na shi subhanahu ta'ala da sufofi na kamala duk wani yana cikin aminu billahi in cikin guda hudun nan amantu bi wujudihi wa annahu istawa al Ars. amanta bi rububiyyatihi amanta bi ilahiyatihi lakinnaka lam tu'min bi asma'ihi wa sifatihi ka yadda da ukun farko baka yadda da na hudun karshe ba za a ce ka imani da Allah ka yadda da ukun karshe baka yadda da na farkon ba za a ce ka imani da Allah dole sai ka hada hudun ka yadda akwai shi kuma akan al'arsh idan ka ce akwai shi yana ko ina baka imani ba idan shi ya ce na kan al'arsh ka kuma ka ce a'a ba ka kan al'arsh kana kan ko wannan cin gyaran Allah ne danganci nan wannan cin gyaran Allah ne duk wanda ya wannan cikin Imam Al-Qurtubi ce wanda ya fara wannan a duk duniya su ne abin nan kafin su ba wanda ya fara fitin cewa Allah na ko idan zafi duk su sahabbai gaba ɗaya sun tabbata kan Allah madaukakin sarki na kan al'arsu yadda ayatul Qur'ani ta faɗa duk hadisan za Allah abin da suke nufi kenan kuma duk wani musulmin kinki ya yadda cikin baiwa da Allah ya wa manzan Allah an yi Isra'ila da Mi'raj isra'i daga makka zuwa birnin kudus mi'raji daga birnin kudus zuwa ga sama saman sama har zuwa inda sirrul muntaha inda ha jannatul ma'awa in yakshi sidrata ma yabta ya je wurin wa gaje da Allah subhanahu wataala ya shar'anta masa ibadoji sannan ya dawo wai kuma sannan wani sai zo ce a ah, bai Allah baya ma'ana ka ka ka'idar isra'i da jirani gaba daya sannan kowa da alkur'ani saukakken littafi ne to saukakke daga sama ko daga koina dan ka ce yana goina me ma saukakke kenan duk wanda zai addu'a yana daga hannu sama ya roki ya roki ubangiji in mutum ba a itikadin Allah na sama ya mika hannunsa ko ina ma ya mika sama in zai addu'a ya haka ya daga kan karkashin cinyoyinsa ya tunda da yana ko wato aqida ce da ta saba shari'a ta saba hankalin mai hankali Allah tsare da haka in an ce imani da Allah dole mutum ya zo nan bangarorin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunshi gaskata shi cikin duk abin da ya faɗa na labari labarin wuta labarin aljanna labarin mutanen da labarin alamomin tashin kiyama wannan duk labarai ne bin cikin duk abin da ya karanta na ibada sallah azumi zakka aikin hajji da sauran dukkan ibadoji da mu'amalat na rayuwa kar mutum ya zai bauta wa Allah sai tsarin da manzon Allah zo da shi sannan duk abin da manzon Allah ya hana mutum ya hannu wannan shine hakikanin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aminu billahi wa rasuli wanda duk bai imani a bisa ga wannan tsarin ba to ya ji dai ana faɗan wani abu sunansa imani shi kuma yin shi a tsarin sa ba tsarin da Allah yake so ko manzon sannan ku zo muhimmancin ciyarwa a cikin addinin musulunci wa ko min ma ja'alakum na fihi duk abin da zaka ciyar na dukiyar ka dan da kalmar Allah a ban kasa wato kana ciyarwa ne daga abin da Allah ya ka halifa akan bari ka misali dan ka gane zaka yi tafiya kai mai dukiya ne kana da ne kana da komai sai ka samu wani amintaccen ka sai ka dauki kuɗi na abinci da tefa ne adadin kwanakin da baka da ka tafi umara ko aikin haji ka bari a hannunsa cewa kullum ga abin da ke masa wasu ya bai wa iyalin kaza ya kai musu kaza har ka je ka dawo bai ba su kokobo ba ya bar su a tagayyar cikin wahala ba abin da kai har ka je ka dawo ka je kai wani abin da kudin wanda ba ke ka ko kuma ka ajiye kai baka taba ba kai baka yi ba kowa komai ba a take da baka yi musu wani abu lokacin da mutumin nan ya dawo ka ce samun kenan ko ta muna na masa to duk dukiyar da ke hannun mai dukiya mallakar Allah ne Allah ya baka ba dan kafa kowa da ba ba dan kafa kowa ilimi ba dan kafa kowa kan harkar kasuwanci akwai wanda suke kasuwa sun kafin ka fara zuwa ba su da rabin jarinka ɗaya musu uku jarinka akwai wanda suna da ilimi kai ba ka da ko ilimin addini ko na zamani amma Allah ya ɗauka ya baka akwai wanda sun girme ka ta fuskar shekaru akwai waɗanda su ɗan birni ne kai kuma kila tirani ka zo nan ka zauna duk da haka Allah madaukakin sarki ya mallaka ya baka a ce ka san abin kisma ce ilahiyya ba dabara ce ba ba dabara ce san adam ba kisma ce ilahiyya ka so ne na ubangiji to ciki sai Allah ce ba duka ba dauki kaza cikin kaza ka bayar sai ba na wancan ya halifantar da wani zai tafi aikin haji ko umara akan iyalansa ya wannan kai ma ubangiji ya halifantar da kai akan sauran bayinsa waɗanda suke makwabtaka da kai suke da kusanci da kai akan abin da ya baka ba duka zaka dauka ba ba raba zaka yi ba ba kai bisa uku ba wani abu na ciki zaka dauka sai kake yadda wancan bai kyauta ba kai ka kyauta kuma ka san ba kyauta ba ko ba abin da yake da mamaki wajen siyarwa wato cikin dangin ayyuka siyarwa tana da ban mamaki yana daga cikin ban mamakin cewa duk abin da kake sai Allah ya mayar maka haka ya faɗa وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين أبين دك كثير الله زي ما gurbin sarauni kuma hadisi ya tabbata cikin bukari ba wani ne da rana ke fita cikin sa face sai mala'iku guda biyu sun sauka daga sama daya yana mai cewa Allahumma a'ti munfiqan khalaq ya ubangiji duk mai cewa mai masa gurbin abin da ya ciyar da yana cewa Allahumma afini shikan talafa ya ubangiji duk mai hanawa ubangiji ka gada masa hasara kullum aka waye da aka mala'ikun nan guda biski? to amma duk da haka sai ga dan adam lokacin da ciyarwa ta taso ciyarwa dangane da wanda ke cikin kunci ciyarwa dangane da mara lafiya ciyarwa dangane da ɗalibin da yake gayyar baya da abin wanda zai nan karatun sa. a ciyarwa ma dangane da addinin musulunci wani abin da za a hidimta musulunci ya da'awa ta addinin musulunci zai ga lokacin da aka roƙi mutum har yi gani yake alfarma ya maka wanda ma yi yana ganin alfarma yi wanda ko bai ba yana ganin yi masa tsiyar da bai ba shi ko bai san ba ubangiji yake da yake gansa ba sannan manzon Allah ya tallata wa kowa ya ji yace ayyukum malu a ahabbu ilayhi min mali cikin kuwa ne ne wanda dukiyar magajinsa ta fi zama abin kauna a wurin saboda dukiyar kansa sahabai suka ce a ah, kowane iri da cikin ya kusan dukiyar kansa saboda dukiyar magajinsa maza Allah ce ba haka bane ba yace dukiyar ka kai taka ta ka ita ce wanda ka ciyar dan Allah dukiyar magajinka ita ce wanda ka ajiya banki to a tsakani da Allah wacce kuka fi so wanda kuka ciyar ko wanda kuka ajiya banki kowa ya san wanda aka ajiya asusu idan ka musu asusu cikin gida ko nawa to ita kuma wannan zama ga daji nemi shawarar sa nemi shawarar wani nemi shawarar wani wani aiki ne ya dace na addinin musulunci ta ce kaza ta ce kaza sai ka kai na kanka ko ka dauki ka sa ya aikin ka ranka biyan sa albashin sa har ya aikin sai shi aikin ya tafi wanda suke ta aljanna haka suke yi wanda suke san aljanna haka suke yi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fihi فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير waɗanda suka yi imanin cikin ku suka ciyar to suna da lada wanda yake mai girma Allah ya ce wa malakum la tu'minuna billahi war rasul yad'ukum tu'minu bi rabbikum me yasa ba ku yi imani da Allah gashi manzon Allah yana kiran ku don ku yi imani da ubangijin ku wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin sannan kuma ubangiji ya rike alkawarin tsakanin ku da shi fa tun da can in kuntum mu'minin in har ku masu imani ne ya kamata ku ansa kiransa sai والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم والذي ينزل على عبده وبنجي تعالى شيني وندي في سوكر وابسا كما صلى الله عليه وسلم آيات بينات ayoyi waɗanda suke bayyanannu wato waɗanda suke a tarihi ta fuskar ma'ana bi kurja ku adh zulumati ila an ya yayi hakan ne domin ya fitar da ku wato ainihin daga duhu na kafirci da jahala ila an-nur zuwa ga haske na imani wa inna Allah bikum larahufur rahim lalle ubangiji mai jinkai da tausayi ne game da ku fi ikhrajikum min al-kufr ila al-iman ta yadda ya zabe ku ya fitar da ku daga cikin duhun kafirci zuwa ga haske na imani sai ce وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون قدير بني سومانكم الله ألا تنفقوا في سبيل الله mai ke gare ku ne ba za ku ce da dukiyar ku ba wajen yada kalmar Allah yayin da aka kiraye ku aka ce ku yi ayyuka na yada da'awa wallahi mirasu samawati wal ard ku sani fa Allah shine ke gaje abin da ke cikin sammai da ƙasa mallakar sa ne bima fihi ma da duk abin da ke cikin su fa yasilu ilayhi amwalukum min ghairi ajrin infaq dukiyoyin naku za su koma ga ubangiji ba tare da kun samu ladan cewa ba bi khilafi ma law anfaqtum fatu'laruna sabani inda kun siyar sai a ba lada ma'ana dukiya ne dole ka ta ya rage ta hanyar kirki ko ta hanyar banza ya rage ta hanyar neman lajira ko kuma ta hanyar bagewa a duniya wanda duk bai kashe dukiyarsa ba wajen abin da ya shafi ciyar da musulunci da kamar gina masallaci taimakawa makaranta islamiyya daukan nauyin masu da'awa wanda suke zuwa bangarorin da maguzawa suke su karantar da su su wa'azantar da su sai musu mota ko sai musu mashina ko sai wa malamin da ke wannan hidimar keke dan kai kawo a tsakankanin ƙauyukan da aka musulunta wanda duk da kashe kudin sa akan wannan ba zai kashe kudin sa wajen yayi na mota ko wajen yayin gina gida ko wajen doguwar katanga da ke kada da mata fenti da sauran al'amura zai kashe kudin sa wajen agogo zai kashe kudin sa wajen takalmi zai kashe kudin sa wajen kaza idan yayi agogon mai tsada kuma yanzu aka tela ya dinka masa hannun riga hannun gudu sannan kuma na son sai an ga agogon ka ga zai je ta aiki cikin taro yana ɗani sai ya kai hamba daga nan wani hada wai wai wai hamba yake wai wai a ga agogon mutum ya ta nuna riga ne ya ta nuna takalmi ya ta nuna abubuwa da ce mai da wannan amma idan ka zo ka ciyar da ayyukan alkhairi shi ne sai ga duke ta kuma lada yana na aji amma idan ka ciyar ta hanyar ta gurin dukiyar ta kuma babu ladan ba karamin taufiki daga wanka ta gidi ta Allah ke wa bawa ba idan sun yi yana sarrafa dukiyar sa don kwan kai kuma galibi taimakon da bawa ke samu ga haka idan ya tsantsanta hanyar neman dukiya sai daga Allah ya wa bawa taufiki wajen hanyar kashewa ta zama kace duk mai taka tsantsan wajen nema sai ta hanyar da ta dace to za ga yana taka tsantsan wajen kashewa sai ta hanyar da ta dace amma galibi wanda ya nema ta yaki halal yaki haram ta dukkan kowane irin mabudi sai ga yawanci ubangiji da Allah baya musu ga maka wajen wajen na sai don kaidar inna Allah la yahdi qawma zalimin Allah baya fiye da azabi sai mutum ya yaki zuciya da haka Allah wa mun yuka shuha nafsi wanda ya yaki wato rowar zuciyarsa to wannan Allah ce ulaika hum muflihuna kenan wato su ne waɗanda suke masu rabota dan haka Allah ce wa malakum Allah tunfiqu fi sabilillah me ke gare ku me ya hana ku ciyar dan Allah idan an ce ku ciyar ba ku ciyar dan Allah wallahi me za ku sama wato al wato Allah kuma gare shi ne abin da yake gadon sama da kasa yake la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatil ko sahabbai ba zai yi daidai ba cikin ku wanda duk ya ciyar min qabl al-fath kafin bude makka wa qatala ya kuma yi yaki wato kafin bude makka baya daidai da wanda bai ciyar ba bai yaki ba sai bayan bude maka wato ko da sabai ya zama matsayin su ne daban daban akwai waɗanda suke an faku wa qatalu qawlan fath akwai waɗanda suke ma an faku wa lam yuqatilu illa ba'da fath duk wanda ya ciyar da dukiyarsa yi yaki kafin bude maka baya daidai ta fuskar lada da matsayi da wanda shi bai ciyar ba bai yaki ba sai bayan an buɗe maka to malamai suka ce anan gurin me yasa aka kawo ba sun buɗe maka kafin buɗe maka da bayan bude maka ma'ana ciyarwa a lokacin da ake da tsananin bukatar to lalata ya fi yawa saboda ciyarwa wanda sai da bukata kada kusan na mutum ya ciyar da haka har yanzu duk wanda zai ciyar da dukiya a daidai lokacin da ake da tsananin bukatar sa sawa'un zai ce da miskini zai ce da makwabci zai ce da uwa zai ce da iyaye zai ce da dukkan wanda ya a a'a wani ayyuka na da'awa waɗanda waɗansu sun gaba da su ba sa yi kai ka zo yin su ka ce da dukiyar ka wajen wannan to wanda ya ce da dukiyar ka a inda ake tsananin bukata to ladan sa yana rubanya ta wanda bai ciyar ba sai lokacin da bukata ta rabu kaga a yau galibi galibi inda musulmai duk suke gida da waje yawanci ke da dukiya wajen masallaci ya wajen makaranta kafin ka samu da gina makaranta islamiyya ba za ka samu da gina masallaci sannan idan a taimako ne kafin ka ga wanda zai zo ga wata makarantar islamiyya ta wuce a kofar unguwar su zo cewa ya ce ga wannan a taimaka wajen ko sayan cok ko ya so alli ya kawo ko ya gyara bencina ko ya gara kafin a yi wannan sai an samu wanda zai ce tafi a masallaci sau goma ina ba za mu yi ta to kaga wannan aikin ne wannan ma aikin alkhairi ne to amma lokacin da mutum ya tashi wanda Allah ya tawfiki sai ga wanne ne wanda ba a yi da yawa wanne ne wanda baya samun kulawa mutane Ka ga yanzu ko shakka ba makarantu ba su samun kulawa irin yadda masallaci suke samun kulawa to kuma idan ka tafi bangaren daukar nauyin masu da'a mutane sun musulunta a wani kauye akwai bukatar wani da ya zauna musu a can gurin ya sati ko wata wane ne ke tunanin a samo malamin da zai je zauna wata ɗaya a bashin syllabus din da zai je ya karanta ne zan na yin albashin su zuwa wannan wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku me za a bashi a wata ɗaya dubu sha biyar dubu ashirin in dai zan zana dubu uku ga dubu ya je a cibiyar addini ta kaza ƙungiyar addini ta kaza malama na ƙara masa syllabus a yi su ba biyu ɗin in dai an samu wannan me zan yi wannan wa ya ke yin wannan ba mu yin wannan kusan yan kaɗan daga cikin mutane a kallon min alƙalin ma akwai kira ɗaya cikin dubu cikin mutane to kaga wannan ake wani abin da ake da bukatar sa matsananciyar bukata ka zo daukar nauyin dalibi wani dalibi zai je karatu karatun addini ko karatu wanda yake ba na addini wanda musulmai suke bukata wannan kan dama waye ne a cikin ko a mataki na firamare ballan a tuna da mataki na university wani ke wannan sai an kaɗan daga cikin mu to duk wannan kuma shine makamashin ginin al'umma gaba daya makaranta da yake za a wayar da kan musulmi ma ya san yadda zai addini da'awa da ita za a karuwa musulunci mabiya a kuma bayan da an sa game da shubuhat da abokanan adawa suke yadawa na addini game da addinin su sa a kasa fahimta su zaɓa ci malamin da ya wayar da kai sannan kuma a sa yara su je su yi karatu ko na addini ko na rayuwa shi kuma wannan shine makamashin ginin al'umma don su za su zo tallafa al'umma su yi taimake kila da juna wajen tuntuɗa al'ummar inda ba su riga ta kai ba to waɗannan dukkan su suna shiga cikin fi sabilillah amma duk fahimtar mu galibi sukan takaita ne akan batun masallaci kaɗai wanda za ka ga an gina masallaci a nan an gina masallaci a kan wani amma sai ka samu limamin da zai yi sallah yadda annabi ta sallu kamar a yi muni musalli sai an yi da gaske to limamin ma bai yi sallah balantana ba wannan ba a cikin garuruka ke na kauye ka fita ƙauyuka ƙauyuka idan ka ji ana sallah ya ce mutum ya yi kuka to a cikin gari ma ya ake sallah kun ga waɗannan ababe ne da ya kamata dukkan mai kishin al'umma dukkan mai so al'umma alkhairi ya sake masa lissafi kuma dukkan wanda Allah bai wa dukiya ya tsarkake ne ya sai ya ki zuciyarsa ya faɗa da shaitan kamar yadda na faɗa idan baka amince da mutumin da zaka ba ba ko kungiyar da zaka ba ba akwai wadanda su gani ana yi suna asusawa ana yi su zo su yi da ciki inda muke kuskure ana neman taimako kaza sai mutum ya ba da kuɗa masallaci ce ko mai gefe guda shi yana ganin ya riga ya gama babu laifi ka shiga ba dan baka yadda ba dan kana da kishin abin kila tunaninka da kishin ka ya tsara na sauran waɗanda ake tare sai ka tuntuɗa su da shawarwari ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza haka za ga waɗansu mawadata suna yi a waɗansu kasashe Allah ya mana gaman ka la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatil waɗanda suka yi ciyar da dukiya suka yi yaki kafin bude maka ba za su yi daidai ba da waɗanda ba su yi haka ba sai bayan bude maka ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qad su waɗancan wanda suka yi kafin bude maka su ne mafiya girman daraja sama da waɗanda suka ciyar suka yi yaƙi bayan bude maka la'an al-fariq al-awwal ma fa'alu kana qabla izzati al-islam wa izzati ahli su wancan kashin fari abubuwan da suka yi fa ne kafin musulunci ya samu ɗaukaka da izza kafin musulmai su samu ɗaukaka da izza fa kana zalika fi waqtil hadith ila al-nusrati bin nafs da haka sun ciyar da dukiyarsu sun yaki a daidai lokacin da ake bukatan taimakon dukiya da kuma na rai wa hum as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar waɗannan sune waɗanda suka riga sune yan kasin fari cikin muhajirai da al-ansarai wa amma al-fariqu ath-thani amma su yanki na biyu ko bangare na biyu fa inna ma fa'alu ma fa'alu min ba'd al-fath sun aikata abin da suka aikata ne bayan bude makka fa ma fa'aluhu kana ba'da zuhur din abinda suka yi sun yi ne bayan addinin ya riga ya daukaka ya samu mabiyansa ma sun daukaka wa dukhulun nasu bihi afwajan mutane sun shiga addinin wato taro taro kungiya kungiya ko kallatul halisi ila nas wal qital a daidai lokacin da wato bukatar da ake da ita ba ta kai ta zamanin farko ba amma sai Allah ce wa kullun al husna ko wannan da an yi masa alƙawari da aljanna yanzu magana ta yake ta waye kuma tsaye cikin aljanna amma maganar su yan aljanna ne wannan an riga an gama wa kullan min al-fariqayn kowanne ɗaya cikin bangare guda biyu din wa'adallahu husna a wata kira wa kullum wa'adallahu husna abinda yake nufi da husna shine aljanna aljanna wallahu bima ta'maluna khabir ubangiji ta'ala mai ba ku labari ne dangane da abin da kuke aikata fa yujazikum bihi dan haka zai saka muku da shi sai ce من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم بنجد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا wani ne cikin ku zai yi wa Allah rance kyakkyawar rance wa ya da'ifahu lahu ubangiji ya masa wa lahu ajrun karim shi ubangiji yana da lada mai girma da zai baiwa bayi wanda wannan lada din yana garwaye da yadda su subhanahu wa anan ubangiji ya kwatanta ciyar da dukiya don yada kalmar sa da rance wato dan ya nutsar da kai cewa ba hasara kai ba domin duk wanda ya bada abu rance ko wani fi da Allah ba naira dubu ɗaya na gurin suka ɗin su dubu ɗaya suke a ba shi zuwa an jima suka to ma'ana kasa za ta dawo kenan ubangiji ta ala ya halitta dan adam ya san dan adam yana da wannan zuciyar idan idan an ce rance da to ya san abin zai dawo sai sa Allah ya kwatanta shi da rance to amma bai ce rance ba sai ce kardan hasan kyakkyawan rance to me menene kyawun wannan rancen shine mutum yayi da kyakkyawan niyya tsakanin shi da ubangiji ikhlasin kenan kare ya dan wani ya gani yanzu ko a gidan duniya ka bani rancen naira dubu daya karo kana yadawa na ranta jafar dubu daya na ranta jafar dubu daya falai na zai ai ba ka yi kyakkyawan rance ba to ya za ka yi kyakkyawan rance ka da ubangiji kuma ka yada ko ka so a yada a faɗa a rediyo da talabijin yan jaridu su ɗauka kawai dan ka gina masallaci ko makaranta ko kai wani aikin alkhairi ya zama karfin hasan bai zama karfin hasan to Allah ya tantance karfin hasan sannan sai ya rattaba alaihi jaza' sai ce fa yadha'ifuhu lahu sai nan nan kama shi ana haka yace fa yadha'ifuhu lahu a suratul baqara fa yadha'ifuhu lahu adha'afan kathira sai nan nan kama su ninka mai yawa ninka mai yawa din shine ne kwatanta ta da cewa kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim wato kamar kwaya daya ta fita da zangarniya guda bakwai ko zangarniya da kwaya dari a jiki kaga dari bakwai kenan nan kawo mai yawa da Allah da bakwai kenan in dai kayi alƙardul hasan in dai da kyakkyawan niyya kai aikin alkhairi ciyar da musulunci gaba to kowace zara ɗaya Allah zai ninka maka sau dari bakwai mafi karanci ke amma wallahi yudha'if Allah na ƙara ninninkawa da ya sha ga wanda ya gaza wa lahu ajrun karim bawan nan yana da lada mai yawa ko shi Allah yana da lada mai yawa da zai baiwa bawa to anan gurin kamar yadda na faɗa kwanaki a cikin karatu yayin da duk aka yi magana siyarwa da yawa daga cikin mutane sukan dauka magana sai da suka fi moda hmm, magana ce da ta shafi kowane musulmi waɗansu kuma sukan dauka magana sai da suka fi maza hmm, ta shafi maza ta shafi mata ta shafi kowa da kowa misali da na bayar a wancan lokaci ce lokacin da za a tabuka Abdurrahman bin Auf ya kasa dukiyarsa kashi biyu ya kawo rabi gaban manzon Allah rabi ya ajiye sayyidina usman ya bayar da raƙumi ɗari da kayan da ke kansu da abin hawansu da komai da komai wani ya bada tinkiya kamar dubu ɗaya wani ya son bin afan ya sake sayan biɗin roma wata kato rijiya a hannun bai hude ya saye dan musulmi su jawo su fi da sauran ayyukan alkhairi har manzo Allah ya ce ma barra usman ma fa'ala ba'da al-yawm daga yau duk abin da usman zai yi ba zai hana shi shiga aljanna ba a daidai wannan lokacin kuma wani mutum ya kawo mu da nabi daya na dabino ko manzo Allah ya karba dan wannan dan abin da ke wurin sa kenan shine karfin sa yadda Usman ke jin zai bada rakumi dari to shi wannan yana jin mudannabi da din nan shine makulan arzikin da zai iya bayarwa ba yadda abin da yake sama da haka da yana sama da hakan da ya bayar yadda manzo Allah ya karbi wancan ya sa masa albarka haka ya karbi danka da din ya sa masa albarka a inda haka da sai manzo Allah ce a kai tunda ku masu karamin karfi ne yanzu ajin masu yi ake magana kuma yadda na ku gida to kaga a nan gurin bai kamata wani ya dauka idan ana cewa a ce da duke bisa bin ba wai ya dauka cewa wai a shi ba da shi ake ba ana magana ne akan yan kantun bari da yan singa da yan sabon gari da yan wane da yan abuja da yan lagos shi kan babu rashi inda da kasar kofar mata yake ko ka zo rebe yake ko kasa da tattalin tumatiri yake akwai asibitin murtala ko wane ne wannan baka da hujja a wurin Allah manzo Allah yake cewa babu ɗaya daga cikin ku face sai Allah ya yi masa magana shi da shi wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman ba tafinta dan adam ya duba damanta ba abin da yake gani sai abin da ya gabatar ya duba hagunansa ba abin da yake gani sai abin da ya gabatar ya duba gabansa iyakacin abin da zai iya gani ba abin da yake gani sai wuta sai manzo Allah ce ittaqun nar wa rubi tamra ko da da rabin dabino ne ku sa ya zama garkurku daga wuta ma'ana in ba abin da zaka ciyar cikin duk abin da ka mallaka dan talauci da ke dai bino daya raba ka ciyar da rabin kuma ka sa a asusun ka na lahira haka kuma da Allah to yaya manzan da zai faɗi wannan ka ɗauka cewa sakon da ke isarwa da masu kuɗi da kowa da kowa waye da zuciya kawai shi ne ake magana kuma na buga mana misali da cewa a yau ɗan coci da mai sayar da doya a bakin titi da mai gasa masara a bakin titi da mai makanin zaɓen cikin su da mai sayar mana da kankara da azumi mana sha cikin su ba daga jikin mu suke samun kuɗin da duk wata ko duk lahari sun kai su dan a yake mu da shi an yi mata alƙawarin ƙarya an ce in sai haka Yesu zai cece ta dan haka sai ce da wannan alƙawarin ƙaryar kai aka faɗa maka idan kai haka za ka shiga cikin ceton manzon Allah ka ƙaryata ba kai ba alƙawarin gaskiya aka yi maka ta baka ba da gaskiya da shi ba ka dauka wayo da dabara ake maka ita kuma aka mata alƙawarin ƙarya ta yadda ma'ana ta fika commitment gaba da addinin ta ta fika iltizami da kishin zuci mai sayar da masara wata riba za ta samu mai sayar da kankara duk kananan riba ce wannan mai sayar da menene amma sun dauka cewa addinin sai sun yi haka zai shi gaba mu ko mu dauka haka ba duk lokacin da ake magana sai muke zan kawai wani mai kuɗi ne da ba da dukiya idan ga zai iya bayar da dubu ɗaya fa a kowane wata dan sayar da addini gaba kai kuma za ka iya ba da naira hamsin a kowane wata naira hamsin nan ba ta rage ba komai na arzikin ka ba yadda in wancan bai bayar da dubu ɗaya ba mai kyauta ba kai ma da ba bayar da hamsin ba kai ma ba kyauta ba me bambancin rashin kyauta ne kai ba ka kyauta ba zama mai kyauta to wannan ya kamata mu fahimta wato in dai muna kyautar san cewa alqardul hasan muke Allah zai saka mana wallahi ba za mu shiga cikin wai komai na ayyukan musulunci sai an ga ana kaza da kaza ana saka maka mun da karamin murya yadda al'ummar musulmi suke da yawa yadda kuma talauci ba abin da Allah ya shi kan musulmi ba talauci ya shafi kowa kai da talaucin ka da imanin ka ga wani da talauci da kafirci a hadar juna ubangiji ta'ala ya ce fa hu lahu wa a ajrun kare sai Allah ya ninninka masa ko dan yana da lada wanda yake mai girman gaske ina ganin sai mu dakata a nan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuskure kuma ubangiji ta Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko yana tambaya dangane da faɗin Allah ta'ala walau na ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض وتبهوى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ubangiji yana magana ne dangane da wani mutum da ya baiwa ayoyinsa kamar yadda ayar da take kafin wannan ta na watul alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min wato ka karanta musu labarin mutumin da muka bashi ayoyin amma ban salaka minha sai bai yi aiki da su lafazin al-insilakh daga as-salkh ne na nufin tede abu wato sai ya fidda kanshi daga cikin ayoyin kamar yadda ake fitar da dabba daga cikin fatar ta idan an tede ta wato kaga dabbar ta zama daban kuma fatar ta to haka shi ma ya zama ilimin daban shi kuma daban baya aiki da abin da Allah ya sanar da shi na ilimi fa atba'u shaytan da haka shaytan ya cin masa fa kana min al-ghawin ya kasance cikin halaka walau shi ina la rafa'nahu biha inda mun ga dama da sai mu daukake shi sanadiyar wannan ayoyi walakinahu akhlada ila al-ard sai dai ya karkata zuwa ga kasa abinda yake zuwa karkata zuwa kasa ya fifita bukatun duniyarsa akan na lahirarsa a hawa ya fi son zuciyarsa fa masaluhu ka masalil kal misalin sa kamar misalin gari in ta'mil alayhi yalhaq aw tatruku yalhaq kare idan za ka kai masa ɗauki ka dake shi za ka ga yana in ma ka shi baka kai masa hari ka nufashe inda yake ba za ka samu da yana zalika masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina wannan shine misalin wadanda suka karyata ayoyinmu faqasu fil qasas la'allahum yatafakkarun ka bayar da labari wanda ake saukar maka na wahayi ko mutane sa ji su ƙara tunani ko asalku malaman tafsiri sun yi maganganu daban-daban dangane da bayyana wane ne wannan mutum galibi akan ce shine bal'am ibn bahur amma wannan baya da asali cikin ruwaya ingantacciya babu dai wani nassi na hadisi ingantacce da yake ce wannan mutum da aya take magana a kan don haka ɗaukar ayar akan umumin ta shine fi dace ayar siffa ce take bayarwa dukan wanda ya siffanta da wannan siffar ayar ta hau kansa wato dukan wanda Allah ya bashi ilimi ilimi na addini abin da ya samu muka fahimci ilimin addini ake nufi da Allah ce hu ayatina Allah ya dingina ilimin zuwa gare shi ilimi na wahayi na gane halal da haram daidai da abin da yake ba daidai amma fan salaka min ha yake yin aiki da wadannan ko da wannan ilimin ya koye dan cimma manufa ta zuci ta san zuciyarsa ko dan wani girma da yake so ya samu a duniya ko dan wani matsayi da yake ya samu a duniya sai Allah ya buga misalin sa da kare shi sa malamai suke cewa malamin da baya aiki da iliminsa wato yana zama cikin sharrin halitta domin Allah ya buga misalinsa da kare sannan ya buga misalinsa da jaki inda aka buga misalinsa da kare a nan wurin fa masaluhu kama zalkan amma inda aka buga misalinsa da jaki da Allah ce masalul ladzina hummilu tawrata thumma lam yahmiluha kama salil himari yahmilu asfara bi samatal qawmin ladzina kazzabu bi ayati Allah wallahu la yahdi al-qawma zalimin wato waɗanda aka dora musu nauyin ba amma ba su ɗauki wannan nauyin ba kamar jaki ne yana ɗauke da kayan da kai kaga ba karamin kaskantarwa bane da wulakantarwa a kwatanta ka da kare ko a kwatanta ka da To ba a cikin dukkan yare na mutane a ban kasa idan aka cewa mutum kare to an kare masa ba haka yan aka ce masa jaki domin a kare akwai sufofi na zargi masu yawa kamar yadda a jaki akwai sufofi na zargi masu yawa galibi daga cikin sufofin kare wanda ya fi shi shine kwaɗayi daga cikin sufofin jaki abin da ya fi bayyana shine mai wauta wauta rashin hankali to dukkan wanda Allah bai wa ilimi baya aiki da shi to zaka samu yana da kwatayi kuma zaka samu yana da wauta sai dai ta wani ta fito Allah tsare da haka dai wannan kisa tsoratarwa take da firgita su na dukkan wanda Allah ba shi ilimi ya kokarin aiki da shi a nan ba a nufin cewa malami ya zama mala'ika amma abin da ake nufi ya tsara da yawa daga cikin mutanen zamanin su kirki in za a lissafa masu kirki cikin mutum goma farko a garin su ko a unguwarsu in an tare lissafi mutum goma farko ko a shirin ɗin farko da suka fi kowa kirki ya zanto yana ci amma kar a tashi lissafa mutum biyar ɗin da suka fi kowa rufe mutunci a cikin sa ko suka babu wannan ilimin su da masa amfani Allah yi kai bayani yadda masu kuɗi za su yi aiki da dukiyarsu talakawa fa baka ina jin baka da wurin karatun kenan gaba ɗaya kenan mun ko ina tunani yuna ko kuma in mun tashi baka uzuri mu ce to kila abin da yake nufi ka mai babban kuɗi kuɗi da aka ce kamar wanda zai zo da ɗauki malami mai wa'azi ya tura shi wuri tsawon wata uku an ce misali ya ɗauka dubu sittin ya bashi dubu sittin kowane wata dubu a shi kuma zai gaba da wannan halin kuma yana son yi irin wancan aiki kuma shi kudin zama ba kai haka to wannan shi ne amfanin kawo in kawo sai ka samu nan da za ku hada kai da wani sai ku shi ne amfanin asusu na musulunci a kowane a kowace ruwa a kowane gari inda a ce zamanin kan asusu na taimaka a addinin musulunci kowane masallaci birni da ƙauye to za a yi ayyukan da'awa masu yawan a ce kofar kowane hakimi da hakimi da manyan garin za su tsaya su ga an asasa haka kofar kowane sarki da sarki da manyan gari za su asasa haka kowane masallacin juma'a a unguwa al'ummar unguwar za su haɗu su asasa haka za a ayyukan alkhairi ba sai amma abu biyu ne yake bukata abu na farko wato mutane su zanto masu zuciya wajen taimakawa abu na biyu jami'an da za a sa su kula da abin ya zanto suna cikin mutane masu amana da gaskiya gaskiya da rikon amana to ku shakka babu za a ci nasara yau to kuma za a iya samun masu gaskiya da rikon amana don zamani da ya lalace mutane ba sa sauran su lalace gaba idan ma ka ce zamani zai lalace tun da ba mai amana to ka muna nawa Allah da su kamar yadda Shamsu Shamsuddin Zahabi ke cewa babu yanzu za a yi duniya ta wanzu ya zanto ba mutumin kirki a cikin ta duk yadda barna ta barna ba zai yiwu ba dan manzo Allah ya ce la tazalu ta'ifatu min ummati ala al-haqqi zahirin yanzu za a yi wata al'umma ta gushe tana taimakon gaskiya a cikin al'umma ta wanda ya saba musu ba zai cutar da su komai ba haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ku tunda haka ne babu yadda za a ce ba duk gaba ɗaya mun lalace ba mutanen kirki za a iya samun mutanen kirki a kowane ake so wani gari ka je kowace unguwa ka je kace da Allah wane ne ake ganin zai kaza zai kaza ka ce eh to ko da an to gaskiya sai wani wani kan ana ganin kaza ne a yau kowace ma'aikata ta ta gwamnati za ka samu wani mutumin kirki a kowane ka je na kasuwa za ka ji an ce a kowane mutumin kirki ko ɗaya ko biyu a duk inda mutane da ake za ka samu irin wannan to waɗannan sai a har a ɗaci zanto su ne sinadarin zakka amma kar mu ɗauka cewa gaba ɗaya mun lalace mu duka ba mutane kirki in mun yi haka ba to abin da muke nufi kawai mutane da suke jiran a tashi kiyama dan ba su da alheri ko manzo Allah ya ce da ba za ka tashi kiyama ba sai akan mutane sharrin mutane wanda ka ce yanzu al'umma da suke a ban kasa haka take kuwa to ina ga mutum ya yi ba daidai ga wajen hukunci Allah tsare mu wannan ya ce mutum zai mace za ta iya bin jami'a gidan lasbika na zan da ansa wannan tambayar mutum baya bin jami'i dole sai ya je masallaci ba za ka bi jami'i daga gida ba wata ko namiji ba za ka bi jami'i daga kofar shagon ka ba ko kofar kantinka ko da ko kana hujjar cewa wai lasbika din masallaci tana taimaka wannan ba hujja bane sai fa idan masallaci ne ya cika aka yi tayin sahu aka yi tayin sahu har sahu ya kai inda kake to wannan ko da daga nan zuwa gwarzo aka yi sahu in dai bai yanke ba har zuwa gwarzon to ya halatta ka bi sallah daga gwarzo ga limamin da yake bayar sahu. wannan in sahu ya kai ta amma matukar za a samu ga titi ga mutane suna harkokinsu kai kana daga can gefe guda to in ka bi sallah irin wannan tsarin baka da sallah shekul islam ibn taymiya yake cewa jam'i an sa wasu suna jam'i ne idan abu guda biyu sun sun haɗu kai da liman ya kasance zamani da wuri sun haɗa ku dole zan so kai da liman jama'a bainaka wa bainahu az-zaman wal makan zamani ya haɗa ku ya zanto sallar da yake yanzu kama ita ce kake yi lokacin da ya kabbara yanzu ba muna takwas da rabi ba yi kabbara sha kai ma a wannan lokacin ka kabarta kaga zamani ya haɗu domin idan baka kabarta ba sai bayan ya gama ya kamar nan da tara kai kuma ka tayi da tayar kaga zamani bai haɗu sannan wuri ya haɗu yana cikin masallaci kai ma kana cikin masallaci ko kana sahun da sahu na masallaci ya cika har ya kai wajen to kaga wannan wuri ya haɗu idan wuri ya haɗu zamani bai haɗu ko ba jami'i ku kai ba idan zamani ya haɗu wuri bai haɗu ko ba jami'i ku kai ba kamar ya zamani zai hada mu shi ya kabarta ta nan gurin daga nan kana kan masallaci na Beirut road liman ya kabarta ta nan gurin kai kuma kana ta ibrahim ta road sai ka kabarta kuma sahu bai je wajen ba ka ga shi zamani ya hada ku amma wuri bai hada ku ko kabarta a railway kana da gaban shi make ka ga zamani ya hada ku ya kabara kai makai amma wuri bai hada ku su ta iya wani wuri hada ku zamani bai hada ku shi ya kabara sai ta da rabi ya kare sallah ta sauran ko yana wato kuma kuma ka sai kabbara a daidai wurin to kaga amma zamanin ya ta amma yanzu kai sallah ka cikin ka dai ba dami biki in ma dami ne sai dai in wannan sunan suka zo suka bi ka amma dai wancan dami na farko da ya wuce ka ina ba mun fahimci nan dan kalmar dabi tana ansa sunanta idan waɗannan ababe sun tattara to kaga matar da take gida a dakin ta dan ta masallaci ka ai ba dan ce ba haka wanda yake rubuta a kasuwa ya masallaci shi ma ba dami ba duk maganar da za ta nuna cewa sallar mutum ta yi magana ce ya ba ta da asali cikin addini magana mai asali cikin addini ita ce wani. domin idan ka halarta cewa mutum na iya bin jam'i da gida in su fika da kai masa a yanzu wannan zamanin da muke ciki to waye zai je masallaci wata ran za a je masallaci daga liman sai ladan shi ganin a ah, to in na zauna a gida ne jam'i na yayi me yake na masallaci kuma ba wanda zai iya ta tarihin sahabi ɗaya da ya zama da gida na biyu manzo sallallahu alaihi wasallam da cikin su ta ajali ba sai ta da gida ba amma sai da aka tallafa mata ya fito masallaci sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud yake cewa mun rayu a wani zamanin da ba wanda baya halartar jam'i sai dai mutumin da ko baya da lafiya ko ko mutumin da ya har cewa munafiki yace kai na ga mutum cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yutahada bi bayna rajulain za ga mutum yana talabar ji ɗaya daga dama sa ɗaya daga hagun ɗinsa ba da lafiya har sai yuka masa sau har sai an kawo su kamar mutum sabo zai kare shi amma shi ba iya tsayawa da kansa amma sai ya zo masallaci sai ke cewa to lallai lallai ina horar ku da sunnoni na shirya walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum in ku kuka bar sunnar annabi ku za ku halaka za ku bar ana rashin zuwa sallar zabi ya zama kwata sannan ga ladar da ke ciki idan mutum ya taka zuwa masallaci wanda maza Allah ya bayyana cikin hadisai masu tarin yawa ina ba sun da ya fahimci wannan wai gaskiya ne kayi hutubar juma'a kasan soke yan taliban da yan tanzimin qaida Allah ba'ala karamin kasa ce na kaji in na soki yan tagar kaji in kuma na soki yan tanzimin kayan da kaji ina da idan ka samu kasa goma na hudu ba to za ka ji wannan kuma masu kasa suna nan suna jiran kara su maka bayanin kowane gudun sa amma ni ba zan faɗa maka ba cewa na soki yan tanzimin kayan da ko ban soke su na soki yan taliban ko ban soke su ko dai ka nemi dukkan kasa din na hudu ba ko ka nemi wanda suke zuwa masallaci don sallar juma'a kari bayani cewa na suke su kuma su ma dan kai sai shi ke wannan kamar jami'a sai da na ko su da rai da da yadda su ba su kan ba da wannan kwanin kwanin cewa me ya da ni haka da su ba masu zuwa suna cewa wai wani usufula ya kusa mutum ko da a gida ya tashi akwai na rana shi ba wa'azi wani abu ke irin kamar wai jahilai ne wannan shine amma shine ke kamar ɓangaren fatawa jahilai ne wannan wato kan ji ta ɓangaren wajen ladanai kuma abinda na fahimta abin da zaki samun barna a ladanai wato an ɗauka ladanci aiki ne na numar gari. kuma aiki ne na wanda ya fi kowa jahilci yawanci haka ka ɗauka a ƙasar Hausa yawanci limami akan dan duba amma ladanci duk wani haka dai bitan sai zo ya ladanci su zai gina ta muku umarni a cikin lasbika masu kuma ba sa ba limamin ku duk cikin gari masu kuma hannun ladanci kawai sun ke kuma da kuku wallahi ba za ka yi sauki ne ba wato asalin abu shine gina shi akan jahilci za mu gyara addini ne idan muka gyara liman da ladan shi fa ladan muhimmancin suna da yawa a cikin musulunci da haka ba a yadda wanda ba da ilimi yana da shi sai wanda ke da ilimi alal akalli yana da abin da kira fiqhul awqat yana cikakken fiqhul lokutan sallah dan ba zan umarnin liman kafin ya kira sallah ya san lokaci shi da kansa a fiqhanci sannan kuma zai amfani da lafazan da suka tabbatar da bakin manzon Allah kuma a ji babu kurakurai a ciki amma mutane su kira sallah da Hausa wudu ne ga sallah da wasu ta yi ba ta yi ba sai ya yi da larabci kalmomin da larabci ne sai mutum ya zo fasara da kurakurai da barnar da ke cikin kiran sallah kadai da mutum zai gara yadda mutum ya wani sarki Allahu akbar Allah haka ba wallahi wannan wulatin sunan Allah ne wani haka Allah Hadu an la ilaha illallah ma'ana lokacin da ce Hadu abin da shin zan ce da kuwa ba abin bauta sai Allah tambaya zai ke ba wai shi kare kyan da bakin sa ce musu dai zala ko ba wani bari ya gargajiya tsaba duk wanda ya gargajiya ba samu lada ba wannan Allah billahi da duk wanda ya mutu gargajiya ya gama yau ka gyara addinin amma kai da zai wannan wani dan wato abubuwan idan ka ji su abin takaici ne wannan abin tausayi ne musamman idan aka zo wajen wannan ayyar Allah salatu ayyar al-fala ya da nan ke yi abun wato sai ba da shi to a gaskiya wannan kuma zai gyaru ne idan ahlus suna da kyau suna ba da samfur mai kyau sallatan ahlus sunna akan samu gyara akan samu gyara haka wanda ya dara sauran masallatai ko shakka ba dole ne a kyautata wannan lafazin amma idan kana saurare da rai kama ba za ka cikin yaran mutane ka zo ne ka da kamatu sallatu ka da kamatu sallatu ka da kamatu yadi sannan as-sallatu ai ba wannan kalma gaba da larabci ba ta kalma sunan as-sallatu to amma wai mutum wai ba zai koya ba shi gane yake tun da an dade ana yi ya kamata a yi ya kawai shi kuma duk da ana ba ba za a iya to ka sai ka zo dan ladanan kuma irin waɗanda wa irin dan waye gama an wata Allahumma rabb yana da haka wato da wani sauki shi bai daga ba irin da kira sallan ko shi bai yi ba ba wa sai karanta mana Allah ko zikirin da kowa zai kiran sallan aka ce sai lanta mana wannan dan lokacin sallah yayi wanda ya kyale kowa ya nafi sannan wace maka Allahu rabba hadin dawa ta tama yake fare an fara annabi sallallahu alaihi wasallam da kammala kiran sallah farkon abin da za a fara yin salati ga annabi sannan sai ka Allahumma rabba hadin dawa ta tama amma idan murge wani kimiyya Allahumma rabba hadin salatu ga wato nikan yaka ne wato ba wai dan in yi wa mutane izgili ba amma dan na tabbatar wanda suke ba koyan addini suke ba da kake kuma ya kamata su koma su koya dan me mutum zai addini da ka sai kai salati ga annabi salati ibrahimiyya sannan kai allahumma rabb hadhihi da'wati kuma a sirrance ba wanda ma kai da ganka a cikin masallacin ma ba a yi ka bayyana mutane ba kai kai ka kai kyale sannan kuma wata zahira da ta fito wanda kamar ta ta yawa a wajen tagarruka amma na ta fara zuwa nan gurin wato irin waɗanda za su sa karatun alkur'ani duk mutum wajen karfe uku na yanzu to kaga in karatun qur'ani ne a ɗaya daga cikin biyu ne ko dai ka karanta shi a cikin sallah ko a wajen sallah amma lokacin da ka sa asibita ko me kai kenan kuma sai wanda ya sa ka fa sai kuma gida ne kwanta irin ta kawace wannan shi ya hana dukkan mutanen unguwa bacci lokacin sallah bai ba don ka tashi karfe uku wata ka wannan fa ba addini bane ba dan ka sa kusari ko ka sa shirayin ko ka sa su dace billahi da ba wani lada da Allah zai baka ina faɗa maka gaskiya in kana da wata lada da aka ce za a baka dan ka je ka sa mana a kasar kawo mu in ko karatu za ka a ganka to ka samu lafiya tunda ba sallah ake ba sai ka zauna a cikin masallaci ba ruwan lafi ka a wani gefe ke ta yi ko a ɗakin ka a ƙulya ka da ubangijinka ka ka yi zikiri da alƙur'ani ka karanta izu uku izu hudu izu biyar suratul baqara suratul kahfi duk surat da za ka karanta tsakaninka da ubangiji ka roki Allah bukatun ka na duniya da lahira amma sai mutane zo su ƙulya su ka a masallaci sai kuma sai jikin zai su kwanta ma'ana yadda ka san yadda ka san yadda ka san wanda ya sa dalailu ya yi bid'a kai ma bid'a kai kan ka dauka dan ka su dai shi imamu maka kai ba bid'a kai ba shi ya yi bid'a kai ma kai bid'a shi ya shiga haƙin bayan Allah kuma ka da haƙin bayan Allah ni a na ko ta hajji za a yi to za a bude speaker ne da za ta isi mutanen waya sai dai an fi karfi na aka bude da yawa ba mai mana iya mamuna sun fi karfi na kenan amma a buɗe daidai yadda mutanen da ke kusa da wajen saboda in suna jin karatun Qur'ani zai ƙara musu nishaɗi wani na gida na bacci sosai mu hana su bacci tunda ba wajibi bane ba addini ba ana yin sai da Allah ya karanta yadda Allah ya karanta yadda manzon Allah ya koyar da mutane ba yadda za a yi son zuciya ba kawai dan wani abin sai da yake daga cikin gaba ba sani ba Allah ya tsare mu Allah ya tsare eh to ni ban sani ba gaskiya ko akwai wani caji akan koyi kan sallah ko ikama Allah ne dai ba Allah amma dai gaskiya na da kyau a koya yana so ko ko da masallatan halin suna ranar da ba ladanin da yake kullum da kullum ba wanda zai ikama Allah sai kai da yawa kada kamatu sallatu kada kamu mutane ba sa koyan abu na addini sai mutum ya da gangan wannan ba daidai bane gaskiya ya kamata mu koyi komai a kan Allah gane da mu Allah fahimta wani dan waya <coughs> ya taimaka saboda satin da ya wuce kun san mun samun matsala ta amplifier din nan wanda kuma ya taimaka ya sai sabuwa wanda kuma insha Allah za a sata kafin a dawo karatu mai zuwa za a saka a ci da amfani da idan huta da wannan yawan ƙara da ake samu zama a canza wayar din speaker saboda haka da Allah musan cikin addu'a ubangiji ta Allah ta kawo ta kai na ga faɗa ina mai tawa wato samuwar irin waɗannan ni dai ban sani ba amma dai ni da waɗansu da dama wallahi samuwar irin waɗannan ke karfafa mutum gwiwa a akan da'awa amma babu abin da kake wai ka zo masallaci su fikar da za a yi karatu babu wallahi wannan yana kona rai kwarai da gaske ba wai sai a masallacin ba kowane masallaci to amma samun waɗanda za su taimaka su ka amfani duk wani abin da ya shafi masallaci a zo a yi gaskiya mai da'awa wanda yana ba shi kwarin gwiwa ba karamin karfafa gwiwa bane ba haka wannan dan wa ubangiji da Allah ya saka masa alkhairi ya sanya albarka a cikin dukiyarsa da zuriyar gidan kuma Allah ya yawaita mana gare wadan sai uwa kuma an ce kamar sati biyu kenan ko sati uku an neme su an rasa a mota su ko sun fita unguwa ne kafin su koma gida ba an rasa ko sama ko kasa fatan mu idan dai suna hannun waɗansu mugayen hannu da ubangiji ta ala ya yantar da su ya kubutar da su ya mai da su ga ahalin idan kuma ubangiji ya karɓi rayuwarsu to Allah ya sa su yi shahara assalamu alaikum